من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda idan ya nufi kasancewan abu zai ce masa kun kasance fa ya kunu sai ya kasance muna ƙara jaddada godiyanmu a gare shi bisa ni'imar da ya mana na samun wato shugaba da kowa yake son shi kuma yake mafarkin allah maɗaukakin sarki ya kawo shi kuma ya tafiyar da wancan wanda ake cikin fitina da bala'i da fargaba da rashin kwanciyar hankali to duk abubuwan da suka faru dai ba iyawanmu bane ba karfinmu bane ba dabaranmu bane ba ƙuri'anmu bane sai dai Allah ne kawai ya tsaya wa abu. idan kuma Allah ya tashi tsaya wa abu yakan kawo sababi sababin shine ƙuri'an da aka yi da jure wanda aka yi ina jin an yi awowi sun kai kusan goma a tsaye a waje din nan na ji waɗansu tun takwas suka tafi amma ina jin waɗansu tun karfe ɗaya na dare suka koma gida to kaga wannan tsayuwa ta yi albarka tsayuwa ce ta juriya tsayuwa ce ta neman yardan Allah tsayuwa ce ta neman tabbatar da gaskiya da adalci kaga zai Allah maɗaukakin sarki mata albarka sannan kuma addu'o'i sun biyo baya kuma sun gabata muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa haka dan abun alheri ya samu musulmi sujudu shukri yake yi wa Allah yayi labarin in ya zo masa mai kyau sai ya sauri ya duka yayi sujada irin wannan sujadan ba sai ka mata alwala ba ba sai ka fuskanci alkibla ba a duk inda ka fuskanta kawai labari ya zo maka ka bayan zuɗin na inda nake aka ce wani e eh, ai tafiyan haji ya zo maka an biya maka ce Allahu akbar daga nan kawai kaga ai labarin mai labarin bai ce kai alwala ina zuwa zan baka albishir don kai sujada ba kuma idan aka kawo maka labarin bai garzayawa za ka yi a guje ka je ka yi alwaba a shi sujudu shukri baya bukatan alwala in dama kai mai alwala ne ya same ka fa biha wa ni'ima ko ba sai ka fuskanci alƙibla ba to gode wa Allah ake ƙara yi ayi sujudu shukri kamar yadda waɗansu suka yi ta dafa abinci ana walima ɗin nan duk walima nuna farin ciki ne da gode wa Allah a bisa ni'ima irin abubuwa da tarnaƙi da aka yi ta samu don wannan abun ya tabbata to ina jin da dutsen zuma rock wannan aka yi ma wannan makircin da ya tasha inda yake amma da yake wannan Allah maɗaukakin sarki ne yake sai ya kasance ko baka isa ka ture abin Allah ya abin nan ba to Allah yana kallon effort ɗin mutane da ƙoƙarinsu da ɗan yunkura wanda za su yi Allah ya ce ƙulma ya abu abikum rabbi laula du'a'ukum Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad su bayina din nan wallahi da ba don addu'a da suke yi ba da ba ruwana da su inji Allah da ba don addu'a da suke ba da ba ruwana da su duba ruwan daloli da aka yi duba ruwan kuɗi da aka yi a matsintsiyan kwakwa ne ta bige su fa <laughs> ka duba abun mamaki hmm? idan aka sako su sai tsintsiya ya share su kaman ba a gansu ba idan aka zubo su kudi fa irin wannan da ake mutuwan so yanzu ka samu ta gudu ya samu tsintsiyan kwakwa ya share su ya rike tsintsiya da duk naira hamsin ne tsintsiyan ta nan amma a zubo dala dubu goma sai kaga kawai mutu ya damke wancan wannan allah ne a ci gaba da addu'o'in kamar yadda na faɗa mana a hudu ba wata rana nace mu fa yanzu murayun muke bukata a bar mu da ranmu muke bukata mun kai point ɗin fada ba kwalta bane muke bukata ba kwalta ba ba ruwa ba domin in an yi kwaltan an yanka masu hawan kwaltan mai aka yi ba gara a bar masu hawan da rai ba su tafi akan titi akan hanya to wannan shi muke bukata ko masu one. Zaka ga kuma idan aka kwana biyu a ce mu fa ba mu ga komai a ƙasa ba ka san mutanen mu yanda suke mu har yanzu ba mu ga komai ba mu an ce canji canji a barka da ranka kawai muke bukata yanzu ka yi yawo ka yi walwala a barka da dukiyanka ka yi yawo ka yi walwala a daji da ko'ina wannan in kawai shi muka samu Allah ya masa albarka saboda haka mu rika addu'a sosai Allah ubangiji mana muwafaka ya amsa mana kuma duk wanda ya rike Allah ba zai faɗi ba wani boka ya rike wani dabaran shi ya rike wani hikiman shi ya rike wani kuɗi yake takama da shi kai kuma da Allah Allah ka rike dole ba za a haɗa ku ba Allah ƙara rufa mana asiri mun gode wa Allah subhanahu wataala muna ƙara godiya to Allah subhanahu wataala ya kamu yau ina jin sha ɗaya ga watan jimada al'ula ko? jimada saniya sha ɗaya ga watan wato shida na kalandar musulunci na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da ina jin yau biyu ko? ɗaya daidai ok mai talatin ne eh na? to mai talatin ne daidai wancan ok so yau muna ɗaya kenan ta alhamdulillah muna ɗaya ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya a wannan littafi da muke karanta mai albarka a alamu sunnati manshura li itiqadi at taifatin an-najiyati za mu tashi a tambaya ta 194 wannan tambaya tana cewa idan yan uwa su manta ba mu yi menene zunubi zunubi ya kasu kashi na muka ce zunubai da sabo sun kasu kashi biyu ko akwai ƙananan sabo da zunubai akwai manya mun faɗi ƙananan mun faɗi abin da ke kankare su mun faɗi manyan mun faɗi kuma abin da ke kankare su to tambayan mu a ta yau tana ce ma hukmu man mata minal muwahhidina musirran ala kabiratin menene hukuncin wanda ya mutu daga cikin musulmai daga cikin musulmai musulmin da ya mutu mutuwa ta riske shi musirran wato bai tuba ba akan zunubi ta ya mutuwa ta riske shi yana mai aikata zunubi wani particular zunubi haka musirra yana mai dogewa akan aikata zunubi yana mai ci gaba bai tuba ba ala kabiratin misali mutuwa ta riski Mr. A yana mashayin giya mutuwa ta riski Mr. B yana mazinaci amin mutuwa ta samu Mr. C yana macin riba duk wani zunubi babba da ka sani mutuwa ta riski mutum bai tuba ba har mutuwa ta riske shi mai hukuncin shi a gaban Allah amsa qala Allahu azza wa dama aqida ahlus sunna in zai baka amsa littafin Allah kawai ko sunnan manzon Allah hukuncin shi mu ba za mu ce masa kafiri ne. akwai wanda suke ce kafuri ne kaman khawarij to yana nan a musulmin shi a aƙidan ahlus sunna ya mutu yana nan a musulmin shi kuma yana ƙarƙashin mashi'an Allah ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya ce zai azabtar da shi gwargwadon mai zunubansa sannan ya da shi ya sanya shi aljanna duk wanda ya mutu yana mai saɓon Allah Allah ya ce ga hukuncin shi wani ba'ul mawazinal qista za mu sanya ma'auni skeli na adalci liyaumil kiyamati a ranar tashin kiyama don auna wato ayyukan musulmi wanda fa ake auna ayyukansa a gobe kiyama a sa su a skeli a auna na musulmi ne ni da kai da muka ce muyi imani da Allah amma kafiri da ya zaran ya mutu Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ba a ma'auna ayyukansu suna mutuwa dinnan direct wutan jahannama ne amma wanda ake tana da skeli da mizani na auna ayyukansu ni da kai din ne da muka ce mu yi imani da Allah mu ne za a auna a ga wanne suka fi rinjaye a zartar da abinda mizani ya rinjayar Allah ce idan muka kafa wannan mizani skeli na adalci ku ji Allah ce mawazinal qista skeli na mizani aina adalci liyaumil qiyamati domin auna ayyukan bayi musulmai mumunai gobe kiyama Allah ce irin ma'auni na din nan skele na fala tuzlamu nafsun shay'an shi baya zalintan mutane wani abu shi skelin baya ƙara maka sama da yanda ya auna sama da ayyukanka sannan ba ka yi zunubi ba ba zai nuna eh, zunubanka ga yadda suke ba zai ƙara ba sannan aikin alheri naka ga yadda ya nuna ba zai rage ba shi ba irin ma'auninmu ba ne ga mutum in ta je aunan shinkafa ya tawaye ya rage ta kowane yanayi Allah ya ce mizaninmu yadda yake skeli na yadda ke wa in kana mithqala habbatin min khardalin da mutum zai aikata aikin alkhairi ko na sharri daidai da ƙwayan zarra ƙwayan atom Allah maɗaukakin sarki ce a taina biha mu yana a fiyarin yan mu za mu zo da shi a skelin mu skelin mu zai auna shi skelin mu zai bayyana shi Allah ce wakafa bina hasibin Allah ya ce mu ne kololuwan wanda suka iya hisabi da bin diddigi Allah ce duk wani wanda yake bin account na mutane babu wanda ya kai ni in ji Allah iya hisabi da bin diddigi na al'amuran mutum ba wanda ya kaini ni in ji Allah to kaga abinda Allah ce fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya idan skeli din ya bayyana ayyukanka sun yi nauyi na alheri sun rinjaya fa huwa fi ishatin wannan mutumin zai kasance cikin wata rayuwa ta aljanna radiyatin yardadda wa amma man khaffat mawazinuhu wanda skeli din shi yayi sako-sako ayyukan alheri shi yan kadan na sharri suka rinjaya to fa ummuhu hawiya masaukan shi shine wutan hawiya wa ma adraka ma hiya sai Allah ce narun hamiyatun wata wuta ce mai tsananin kuna wuta ne mai tsananin kuna a can cikin suratul arafi Allah madaukakin sarki ce ba amma man saqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda mizanin su yayi nauyaya da ayyuka alkhairi to waɗannan su ne wa mara bauta gashi nan ma a cikin aya ta takwas zuwa ta tara Allah ya ce wa qala ta'ala wal waznu yawma idhin wani irin ma'aunin da za mu tanada a wannan ranar ranar tashin kiyama to ma'auni ne alhaƙu na gaskiya wanda ba a da shi faman saƙulat mawazinuhu wanda dukkan ma'auninsa ya nauyaya da aikin alkhairi ya rinjaya to fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne marabauta wanda suka rabautu da shiga aljanna wa amma man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'auninsa ya yi sako-sako bai yi nauyi da ayyukan alkhairi ba to fa'ula'ikan ladina khasiru an fusahun waɗannan su suka yi asaran kansu a nan duniya su suka yi asaran rayuwarsu ta duniya ma kano bi ayatina yazlimun sakamakon yadda suke zalintan kansu game da ayoyina domin duk wani zunubi Allah ya ce kaza ba kyau karka aikata mutu ya je aikata kaga ga aya ta hana ka ka zalunci kanka duk wani zunubi aya ta haram duk wani sabo da ka kira sai ka ji aya ta yi magana kai. ko hadisi ya yi magana a kai. ashe mutum yana saba wa Allah ne bisa sanin cewa abin da yake din bai kyau bai da kyau rufe ido kawai yake yayi wa qala ta'ala a cikin suratu ali imran aya ta talatin Allah yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran ko akwai ranar da kowace rai za ta riski za ta tarar da dukkan abin da ta aikata na alkhairi muhdaran a halarce shi nan an halarto da shi wa ma amilat min su'in <coughs> shi ma taqdiruhu muhdaran <coughs> da ta aikata mummuna shi ma za ta tarar da shi a halarce to in ta ga mummunan fata waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan mutu yana buri da a ce akwai tazara tsakanin shi da zurban shi kamar yadda Allah ne ya santa gabas da yamma <coughs> wannan shine wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa a cikin suratul nahli aya ta 111 yawma ta'ati kullu nafsin akwai ranan da kowace rai za ta zo tujadilu tana jayayya an nafsi ha. game da kanta tana musu tana jayayya wato wafa kullu nafsin ma amilat a sakanta wa kowace rai abinda ta aikata cikakke wahum la yuzlamun ba wanda ake zalunta baki zai zo yana cewa ni ban aikata kaza ba ni ban yi kaza ba ni ban yi kaza ba ni ban yi kaza ba Allah ce ana ne bakin hannu su yi bayani gabobin mutum su yi bayani hannu su yi bayani duk abinda mutum ya damka da su na haram kafa su yi bayani duk inda aka shiga da su na haram Allah ce wajuluduhum hatta fatan jikin mutum sai yayi bayani duk inda mutum ya shiga abinda aka aikata duka don aka buɗe bakin sai bakin ya ce ka ah, kai hannu da ƙafa da jiki da gangan jiki me yasa kuma kuka fallasa kanku ni da na ce ban yi din nan ba ai ina yi ne don in yi defending ɗinku daga wutan jahannama baki zai ce to ya kun kuka tona sai su kuma su ce an taƙa na Allahu an taƙa kulla shai Allah ne ba mu izini mu yi bayani saboda haka sai mu yi wa Allah mu ƙarya ina fata an gane ido zai ba da duk abin da ya gani <clears throat> yanzu ka duba mutum fa na'ura aka kirkiro na cctv dina ko mai dan wannan dan abun kamera eh, din nan da ake sawa yawa cctv mutum fa dan memory zai sa a ciki ya kunna ila ya sace ɗaya baya nan ya dawo duk abin da aka yi a gidan nan zai sa ya gani zai zai zai rewinding nashi ya gani ya gani duka abin da aka yi a gidan waye ya shigo ina aka taba waye ne mai aka yi mai aka yi duka zai duba to na Allah ne shi ai idon kaɗin nan ai waɗanda suka sa wannan kyamara ai sun kwaikwayi idon mutum ne sun kwaikwayi idon mutu ka ga har yana dan juya shi ma yana dan dauka yana gani to kai idon ka ne zai kalla amma ba inda zai saving din shi gobe kiyama shi ma Allah automatically akwai inda zai saving abinda duk ido ya dauka yanda in ayi magana wance abu yana recording ji magana kai ma duk maganganunka ana recording insu duk abin da kunne ya ji ana rikodin din shi idan aka je shi yasa Allah ya ce ni fa hisabi na ma daidai da kyafta ido na gama yi makomai domin komai is recorded yana nan already duk abin da mutum yake ga mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin suna rubuta duk abin da kake day and night ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ba kalman da zata fado daga bakinka ta fito sai ai recording ɗinta an tattara komai an gama kana zuwa tashin kiyama kai za a saki amma idan Allah maɗaukakin sarki mutu ya tuba ya Allah ce a yi deleting ɗin komai ina fata an gane ko wa qala ta'ala Allah yace wattaqu yawman cikin suratul baqara aya ta 281 Allah ce ya ku mutane wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana mai zuwa fa turja'una fihi ila Allah wanda za a maida ku cikin shi zuwa ga Allah kowane mutum akwai ranar mutuwan shi to ya ji tsoron wannan ranar wanda za a mai da mutum zuwa ga mahalicinsa ko kuma ranar kiyama da za a tashi daga kabari a mai da mutum gaban Allah sun matuwafa kullu nafsin ma kasa ko sannan a sakanta mutu kowane rai abinda ya aikata wa hum la yuzlamuna ba wanda za a zalunta a tawaye masa Ka yi aikin alheri goma a tawaye maka a rage wai don kar mizanin ka yayi nauyi ba a haka ko kuma ka yi zunubi uku a ce a maida su biyar Allah ce ni bana irin wannan zalunci ina fata an gane Allah karamci mai maka ai lada go lada abu ɗaya fa kai ya ce a baka goma goman can kuma Allah ce a maida shi ɗari bakwai ɗari bakwai Allah ce a rika kuma ninnin kashi babu iyaka wa zai maka wannan wa zai maka wannan sai Allah subhanahu ta'ala to kaga Allah ai ya fi son kama da alheri ka shiga aljannan da yawa amma zunubi in ka aikata fa daya in ka aikata zunubi a baka zunubi nawa daya in kuma na alheri ne ka aikata ɗaya goma za a baka goma ma Allah ya ci a mai da shi ɗari bakwai kaga rahama ta Allah tana da yalwa wa qala ta'ala Allah ya sake ce yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum ko yawma idhin a wannan ranar tashin kiyama da za a yi girgizan kasa domin Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa mai tsanani wa akhrajatil ardu asqalaha ranan kasa za ta bulluƙar da dukkan abin da ke ƙarƙashinta na mineral resources duk wani abin da ka sani a ƙarƙashin ƙasa yake irin su uranium irin su abin kuza su tin duk waɗansu gold waɗansu abin da ake tonowa da su fetur da su crude oil da duk wani abin da ka sani Allah ya ajiye shi a ƙarƙashin ƙasa ranar tashin kiyama idan ƙasan ta girgiza ta girgiza fa girgiza mai tsanani duk abin da ke cikinta zai bulluko ta amayar da shi waje kawai za zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da duk wani abu mai nauyi da yake karkashinta hmm? yanzu ko kai ne wani katon mutum ya kaci abinci ka koshi ka ci shinkafa ka ci nama ka sha malkina ka ci wannan ka ci dankali ka ci wannan sai wani kato da ya fi ka karfi ya kama ka ya rika jujjuya ka ya rika jujjuya ka rika majojuwa da kai ya girgiza ka idan ya sake kame za ka yi sai amai duk abinda ke cikin ka zai fito to ita ma kasar rana akwai mai girgiza ta ne shine Allah kawai mala'ika ma za a ce ya girgiza ta dole don tsananin kawai ma malanta amayar da duk abinda ke cikin ta bullukar da ita wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu sai ka ga mutum ya rikice ya gigice ya dimauce ya hargitse sai rika malaha me ya faru ne me yake faruwa me haka ne me haka ne ya rikice ya ga ko ina ya hausi ne yawma idhin tuhaddithu akhbaraha ita wannan ranan sai ta baka amsa da kanta ba wani mutum da zai baka amsa wannan ranan ce za ta baka bi anna rabbaka aw halaha ubangijinta ne ya mata wahayi ta yi haka kawai shine aya da ta biyo ta tace yawma idhi yasdurun nasu ko ranan za ta ga mutane suna ɓuɓɓugowa kawai suna ɓuɓɓugowa daga kabarinsu? suna bubbu kai da aka binne a kasan gol ya bulluko ma balle kai abinda ke karkashin kasanta na ma'adini duk ya bulluko balle kai da aka binne shekaran jiya duk da bullo kaga mutane suna ta zuwa suna ta zuwa gurub gurub wato jama'a jama'a ashtatan awarwatsa kawai kowa ya ta ma waje ɗaya kawai ana fesin waje ɗaya ana ta tafiya ina za su liyurau a'malahum domin su je a nuna musu ayyukan da suka yi a rayuwarsu ta duniya sai Allah ce fa ya amal mithqala dharratin khairan yarahu wanda ya aikata alkhairi daidai da kwayan zarra zai ganshi a ranar wa mai amal mitsala zarratin sharran rahu wanda ya aikata aiki na sharri daidai da kwayan zarra fa zai gan shi. kwayan zarra muke kwayan atom wanda ba a ganin shi fa zai da wannan na'ura microsoft microsoft wanda ake auna dan abin da ake dan ganin abu haka sai ga ruwa gashi nan ko jini ko fitsari amma in kana auna shi ga abubuwa kwayan zarra amma da za ka cire ido daga glass din ba za ka ganshi ba to yanzu mu ɗauka misali kwandala kwandala haka na sisi ko na silai don Allah idan aka nannaki aka dandake shi aka nike shi ya to kaman gari kwayan zarra na za ka cire a nan na? to sai mutu ya rena sisi sai yare na silai a ɗan silai kawai sai ka ji mutu ya rena an dubu goma mai dan dubu goma ne a zo a dandake shi a nimmike shi ka gani kwayan zarra nawa zai ba mutu Allah ce duk zai gani komai zai a fiyari wa gairu zalika da makamancin waɗannan ayoyin minal ayati su suka ba da amsa cewa lalle e duk mutumin da ya mutu yana aikata zunubi bai tuba ba aunawa za a yi idan zunubin ya cinye ayyukan alherin ka aka auna aka ga ya cinye ayyukan alherin mutum sai ya je wuta Allah bai zalunce shi ba idan kuma aka auna aka ga eh bai rinjayi ayyukan alherin mutum ba sai Allah ya yafe ya kai mutum aljanna amma idan ya je wutan nan fa za a kona shi gwargwadon yawan zunubin ne yanda in mutum ya yi laifi a nan duniya kotu ta yanke masa a ce an yanke masa hukuncin wata shida wani a wace wata uku wani a ce sati biyu da bulala wani a ce shekara ɗaya wani a ce shekara biyu yan sisi condemn na jahannama su ne wanda suka mutu akan shirka inna laha la gafiru an shiraka bihi wa gafiru ma duna zalika wa man yushrik billahi Fakar harrama Lahu alaihi Janna. amma a an-nar wa ma zalimina min ansar su basu da mataimaka ina fata an gane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ce la yakhludu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman duk wanda akwai tauhidi da tsantsan tauhidi a zuciyarsa daidai da kwayan zarra ba zai dawwama a wuta ba ko ya shige ta zai fita amma duk wanda ya mutu akwai shirka a zuciyar shi to yan dawwama ne har abada ba fitowa Allah rufa mana asiri wa qala an sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yace man nuqishal hisabu azaba ko uzziba duk wanda aka zo aka tsai da shi a gaban Allah har Allah ya tambaye shi me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza to wannan wanda Allah ya tambaye shi da wannan sigar me yasa kai kaza me yasa kai kaza zai wannan dole wuta za shi kawai kaga wannan interrogation ne tambaya ne me yasa kai kaza why to amma wanda aka masa tambaya da cewa ka san kai kaza nan labari ake bashi ka san kai kaza ka san kai kaza ka san kai kaza eh ya Allah Allah ce to wannan ba zai ba zai shiga wuta ba amma wanda aka ce me yasa kai kaza fa qala lahu aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ubangi ya yarda da ita sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan hadisin sai ta aisha ta ah, alaysa yaqulu lahu ya rasulullah ba aya ba Allah yana faɗa a wata aya cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran ba Allah ya ce ai za a yi wa mutum hisabi hisabi ɗan kaɗan ba za a tsananta masa tambayoyi ba kuma kace duk wanda aka ce masa me yasa kai kaza za a masa azaba to to kuma Allah ya ce duk wanda aka tambaye shi za a masa hisabi mai sauki to ya abun ya rasulullah qala bala manzo Allah ce eh haka ne innama zalika al'ardu al'ardu ma'anan wannan ayan shine wanda Allah ya ce masa wane ka san kayi kaza ka san kayi kaza ran kaza ka san kayi kaza ka san ka sha giya ka san kayi kaza eh na sani ya Allah to su ne wanda Allah zai kira su gefe ya kira su gefe a filin tashin kiyama annabi ya ce akwai wanda Allah zai kira su kira su ce kai zo kira shi idan ya zo idan ya zo ya tsaya Allah ce matso ya matso ya ce Allah ce matso dai ya matso sai Allah dan keɓance da shi haka inda za ka keɓe da wani haka kaɗan sake labule haka ka san ka yi kaza a duniya ka san ka sha giya ka san ka yi zina ka san ka yi kaza ya ce eh tabbas ya Allah na sani na sani ya Allah to yanzu ya na taɓa fallasa ka a duniya na taɓa kama ka na taɓa sa'a ya ce a'a to inda na rufa ma a duniyan nan na rufa ma ma yau na rufa maka asiri je ka aljanna to shine annabi sallallahu alaihi yake ce Aisha wannan irin tasalon tambaya din ko ana tabbatar maka ne labari ake baka shine ma'anan fasaufa yuhasabu hisaban yasira za a masa very light dan hisabi haka kawai shine wannan amma wancan mannu kisha wanda sai da aka tsaya aka aka tambaye ka me yasa kai kaza na ce kada ka yi kaza ka yi me yasa ka yi kaza a nan inda wannan sigar tambayan ta zuwa mutum to uzziba manzo Allah ce makawa kawai don baka isa ka yi defending din kanka ba to nan ne shine uzziba din eh haka ne Allah saka da alheri bala innama zalika al-ard wannan abijiro maka da ayyukanka a ce ka duba abinda kai ka duba abinda kai shin kira ce to je ka amma walakin man nukisha wanda aka tambaye shi ta sigan why me yasa kai kaza to nan kan uzziba manzo Allah ce tabbas za a masa azaba wa qad qaddamna minan qaddamna minan nusus fil hashr a can baya mun gabatar muku da nassoshi masu yawa wanda suka yi bayani game da hashri a filin tashin kiyama abinda zai faru a filin kiyama wa ahwalil mawqif da yanayin wannan filin kiyama yadda zai kasance wal mizan da ma'auni duk muyi bayanin su a can baya wa nashri suhuf da yadda za a wato watso wa mutum littattafan ayyukansa wal ard da yadda za a bijiro da mutum don hisabi wal hisab da hisabin was sirati da sirati was shafa'ati da ceto duk muyi su a baya wa ghairi hada makamantansu ma ya alamu bihi tafawutu maratibin nas ma yu'lamu bihi wanda yake nuna mana wato matsayin mutane suna bambanta a filin kiyama irin yadda za a yi ma wannan hisabi daban da irin yadda za a yi ma wancan wa tabayuni ahwalihim fil akhirah da kuma yadda yanayin kowa zai bambanta da na dan uwansa a gobe kiyama bi hasabi tafawutihim fid dari gorgodon fifikon su a nan duniya dari duniya fi ta'ati rabbihim wajen da'a a wajen da'a amma idan aka zo wannan yafi wannan yi ma Allah da'a wannan yafi wannan da'a wannan yafi da'a wannan yafi da'a a da'a ma daban-daban daban ake wani yafi wani to haka nan ma a zunuban su ma wani yafi wani shi yasa wani hisabin shi zai zama to very light Kin sauki kawai wani kuma za a tsananta masa wa didduha da makamanci da kishiyar da'a min sabiqin akwai sabiqun ilal khairat wa muktasidun akwai kuma zalimun li nafsihi akwai mai gagga wajen aikata alheri shine ya aikata farillan ya sauke farilla har nafila ma baya wasa da su wannan sabiqun kenan ilal khairati akwai muktasidun akwai wanda kawai shi ya tsaya akan na farillan kawai baya ƙara nafila akwai zalimun li nafsihi wanda ma ya zalunci kansa ma gaba daya bai ma wancan ɗin ba kuma ga sabo idan arafta haza idan har ka tuna da wannan ka shi yana rifarin in mu zuwa can baya ne yana mai da mu baya ne idan har ka tuna da wancan ka sani to fa'alam ka sani annan ladhi asbatatul ayatul qur'aniyatu abinda ayoyin alqur'ani suka tabbatar mana da shi wa sunanun nabawiyatu da sunnoni da hadisan manzo Allah sallallahu wa daraja alaihi salaf kuma magabata sahabai da tabi'u tabi'ina suka tafi akai as-salih was-sadrul awwal min as-sahaba da mutanen farko na sahabai wanda suka rayu da annabi wattabi'ina sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da waɗanda suke biye ma sahabai lahum bi ihsani wattabi'u tabi'ina kaman min a'immati tafsiri daga manya manyan malaman tafsiri wal hadis da hadisi was sunnati da sunna duk waɗannan malaman sun tabbatar cewa annal usata cewa lalle masu sabo min ahali tauhidi daga mabiya tauhidin Allah salasatu tabaqatin suna nan hawa uku ne mumunai musulmai masu imani da Allah wanda ba sa shirka da Allah kwata-kwata ba sa shirka su ne ahalut tauhid wanda ba sa shirka to wajen sabon suna nan hawa uku a tabaqatul ula hawa na farko akwai qaumun rajahat hasanatuhum bi sayyi'atihim fa ulaika yadkhuluna aljannata wala an naru abadan wanda suke wato mataki na farko shine mutanen da kyawawan ayyukansu surrin jayi munanan ninkin ba to waɗannan kwata-kwata ma wuta ba za ta taba su ba aljanna za su kai tsaye wasaniyatu wato hawa, hawa na biyu mataki na biyu ko na mutane ƙaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum su ne waɗanda aka auna ayyukansu kyawawan da munanan sun zo daidai wa daida 50-50 wannan bai rinjaya ba wannan bai rinjaya ba to waɗannan faƙasurat bihim sayyi'atihim anil janna wato ayyukansu sun takaita sun takaita sun hana su shiga aljanna munanan ayyukansu sun hana su shiga aljanna sannan ta can bangaren kyawawan ayyukansu ko sun hana su shiga wuta shine wata jawaza bihim hasanatuhum anin nar da aka auna ayyukan kyawawan sun fi karfi su shiga wuta da aka auna munanan kuma ya sun hana su shiga aljanna shi ne gurub na biyu to waɗannan wata jawaza bi wa haula'i ashabul a'raf sune ake kira ashabul a'raf suratul a'raf dinnan a'raf wani waje ne between aljanna da wuta ga aljanna misali ga wuta sai a sa su in between a sa su in between tsakanin wuta da aljanna ina fata an gane ko alladhina zakarahumullahu ta'ala sune waɗanda Allah ya mana bayanin su a cikin suratul araf cewa me annahum yuqafuna za a tsaida su bainal jannati wan nari tsakanin wuta da aljanna masha Allahu an yaqifo iya tsawon lokacin da Allah ya ga dama su tsaya yu'zanu lahum fi dukhulil jannati wato nan gaba ta nan ɗaya ana ɗan jin hucin wutan kaɗan nan kuma gefe ana jin hucin me aljanna in aka juyar da su aljanna suna jin hucinta lokacin da Allah juyar da su su ga wuta ya ce rabbana la taj'alna ma alqaumi zalimin ya Allah kada ka sanya karka juya idon mu mata can ya Allah to nan dai ana dan shan huci nan kuma ana shan ni'ima gurgudon yanda aikin su yayi resultin musu ya haifan musu nan za su tsaya su tsaya su tsaya iya tsayawa sun mayu uzanu lahu sannan can daga ƙarshe sai Allah ya yi izini ya musu izini fi duhulil jannati ya ce to yanzu a kai su aljanna an yafe sauran kama ƙala ta'ala allah ya bayyana mana suratul arafi الأعراف an أن أخبر a halin الجنة janna. Allahu akbar kamar yadda Allah ya labarta mana bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta wata tanadihim fiha da yadda za su rika kiran juna wanada ashabul jannati ashabal nari hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan yan aljanna sai su kira yan wuta shin abinda alƙa Allah ya alƙawaranta muku na azaba kun same shi a hakan su ce na'am eh mun same shi can wana da asabun nari sai yan wuta su kira asabal jannati an afidu alaina minal mara aw ma razaqakumullah don Allah ku dan watso mana ruwan sha ko wani abu daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi cikin aljanna ku dan watso mana mu samu mu ci sai yan aljanna su ce a inna Allah harramahuma alal kafiri Allah ya haramta wa kafiri cin abin da ke aljanna ba ko ba wannan ina fata an gane ko to sai tsakanin aljannan da wutan kuma akwai yan al'araf su ne waɗannan Allah ya ce wa bainahuma hijabun sai Allah ya sanya shamaki tsakanin su wa alal a'rafi rijalun sai Allah ya aje waɗansu mutane akan a'raf shine wannan wajen da yake tsakanin aljanna da wuta wanda ayyukansu suka yi daidai da na sabon da na abin nan su yi daidai ya'rifuna kullam bisimahum wato sun san kowaɗanne da alamunsu da an tashi a gobe kiyama da mutum ya ga alaman ɗan aljanna yana gane da ya ga alaman ɗan wuta yana gane shi wana da asabal jannati sai kaga sun kira ‘yan aljanna an salamun alaikum ka ce salamu alaikum kamar kai ne wani yana cikin can gida yana cin daɗi kai kana nan waje ka ce salamu alaikum sai ka ga suna kiran yan aljanna salamu alaikum lam yadkhuluha ba su shige ta ba fa a matsayin yawan sallama wanda suke ciki suna yawan sallama ne wahum ya yatma'un ba su shiga ba amma suna sa rai suna sa rai eh ka san misali in ɗan sanda ya ajiye mutum a wani gu ko soja ya ɗan daddake shi ya ɗan ajiye shi a wani gu ya ɗan bashi gwale-gwale ce ya oga Allah ya dada oga za ka samu irin dai wannan ɗan gaison dai na ɗan sa rai ko ba haka ba eh oga sa Allah ya dada kai wani maka je na onkul onkul yana ga ɗan sanda onkul ya ce kai ni ba onkul ɗinka wallah kai onkul ina ne a ba yalla bayya to irin wannan to za ka ga suna yawan cewa yan aljanna salamu alaikum salamu alaikum ana sa rai dai Allah in ya ga haka din ya ce to a yafe su shiga aljanna su tarar da waɗancan din wa idza surifat absaruhum a asabin nari idan aka juya kuma fuskar su ta nan suka kalli yan aljanna domin za a eh, suka kalli yan wuta za a juya fuskar su su yi kallon wutan ta na hura su can kuma a juya su su kalli na to ran da aka juya su suna kallon aljanna salamu alaikum salamu ala irin da ya gaisuwa na dan sa rai din nan dai amma idan ran da aka juyo da fuskokinsu a ashabin nari ta bangaren yan wuta qalu sai su rika ce rabbana ya ubangiji mu la taj'alna ma alqaumi zalimin kada hada kada ka hada mu da waɗannan azzaliman da suke wannan wajen ila qaulihi ta'ala har izuwa ga inda Allah daga ƙarshe zai yanke hukunci yace udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanun daga yau babu wani tsoro a tare da ku kuma babu bakin ciki sai a tabaqatu saniya ko sai group na uku na'am qaumun mutane ne na farko sune wanda ayyukan alherin su sun ninninka na sharri aljanna ne da waɗannan kuma nasu da na alheri da na sharrin sun zo daidai na uku su ne qaumun laqullaha ta'ala na ala taba'iril ismi mutane ne da suka mutu suka gamu da Allah suna nan akan aikata manya-manyan laifufuka wal fawahish da ismi da zunubai wal fawahish da alfasha amma a cikin zuciyansu ba babu shirka cikin zuciyarsu babu shirka kwata-kwata tauhidi ne a ciki amma fa sabo dai an mutu ana yi wa ma'ahum aslu tauhidi wal iman a can cikin zuciya akwai asalin tauhidi da iman yana shan giyan amma yana sani da haram ne ba yana sha akan ya halatta giyan bane no kun sa akwai masu sha akan sun halatta ta to wannan mutum ya zama to kafiri in ya halatta abinda Allah ya haramta wannan dai yana shanta ne amma ya san haram ne irin su ne mace akrama kalla a samu addu'a muna cikin wata bukata babban wallahi na a taimaka mishi yana da niyan ya bar abu eh, ya kasa to irin su ne masu miko addu'a akrama kalla a samu addu'a insha Allah ina da wani buri da nake so Allah ya isar mun da shi ya taimaka mu to irin waɗannan duka irin waɗannan ne wani wani sa'i ina fata an gane ya san ba kyau din abun na damun shi har yana ci a taya shi da addu'a kan wata bukata ta shi har yana sadaka don wannan bukatan wani har umra zai je don ya bar wata ɗabi'a da yake mara kyau kaga ya san ba ta da kyau to fa ha'ula'i waɗannan eh, menene faraja har sayi'atuhum hasanati amma da aka je sai aka auna aka ga munanan ayyukansu sun rinjaye kyawawan amma fa akwai tauhidi fa haula'i humul ladina yadkhuluna nara waɗannan sune wanda za a rarraba su a wuta bi qadari dhunubihim gorgodon irin girman zunuban da suka aikata faminhum man ta'khuzuhu ila ka'baihi akwai wanda idan ya shiga azabar to wutan za ta rika cin shi kawai daga kafan shi zuwa idon sawu wa minhum man ta'khuzu ila ansafi saqaihi akwai wanda azabar za ta kama shi wutan za ta tsaya masa daidai ƙwauri wa minhum man ta'khuzuhu ila rukubataihi akwai wanda azabar wutan za ta rike shi ne ta tsaya daidai gwiwowinsa hatta anna minhum man lam yuharrimillah minhu ala nari akwai wanda wutan ma gaba ɗaya za ta haɗiye shi sai dai kawai Allah ya yi alkawari wannan alama ta sujada ɗin nan duk yadda mutum ya shiga wuta wuta ba za ta ci wajen ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya alƙawari wuta ba za ta taɓa cin wannan ɗan wannan ɗan alama na sujada ɗin nan ba ko da wutan ta haɗe mutum ta abun nan ta lulluɓe shi duka to Allah sai ya hana wuta ta ci nan wajen sujada shine wa man lam yuharrimillahu illa ala ala nari illa athara sujud akwai wanda wutan za ta dabaibaye shi gaba ɗaya sai dai bangare ɗaya kawai wajen wajen sujada din nan wa hadhihi tabaqatu waɗannan bangare na mutane humul ladina azanu Allah ta'ala fi shafa'ati fihim sune wanda daga baya annabi yake zuwa ya cece su li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mun sa a can wajen ceto akwai wanda za a cece su nan a filin kiyaman ma akwai wanda sai ana tafiyar da su za a kai su wuta a a cece su akwai wanda sai sun shiga annabi daga baya zo ya ya fiddo su to irin waɗannan din albarkacin wannan tauhidin da ya rage a zuciyarsa ba shirkan nan ina fata an gane ko eh, wa hadi tabahumul ladina ya'zanu Allah ta'ala fi shafa'ati fihim li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da waɗansu su mala'iku ma suna ceto shahidai ma suna ceto shi ma Allah yana ceto min ba'dil anbiya bayan annabawa kaman annabawa wal awliya'u da waliyai wal mala'ikatu ko to ire-iren su ne a ce mala'ika kai ka je ka ceci kaza wanda a ce waliwa ne ka je ka ceci kaza Wadannan a ce annabi wa ne je ka ceci kaza wa man sha Allahu an yukrimahu da wanda Allah yake so ya karrama shi a ranar kamar shahidi in mataya wanda ya mutu wajen yaki duk irin su za a ce to kai ka je ka ceci naka mutum saba'in daga cikin 'yan gidanku ko da yake wancan kafin ma su shiga wutan ne fayuhaddu lahum haddan fayukhrajun fayukhrijunahum sai Allah ya iyakance musu ya ce daga nan zuwa nan duk ku cece su sai a fidda su summa yuhaddu lahum haddan sannan Allah ya ce to ku da kuma daga nan zuwa can duk ku cece su sai a ce sai a debo su sai a da tana a ce to daga nan ma duk ku ɗiba ku ɗiba to haka za a ta ɗebo su ana fidda su summa hakaza haka haka fayakhruj fayakhrujuna fayukhrijuna man kana fi qalbihi waznu dinarin min khairin sannan a fidda wanda akwai daidai da kwandala girman kwandalan kobo na alheri a zuciyarsa duk a fidda su summa min khairin summa man kana fi qalbihi waznu nisfu dinarin min khairin sannan a fidda wanda yake imaninsa kamar rabin alkhairi a zuciyarsa wanda yake da alkhairi a zuciyarsa kamar rabin kwandala sannan kuma a ah, man kana fi qalbi summa man kana fi qalbihi waznu burratin min khairin sai a fidda wanda yake akwai imani a zuciyarsa daidai da kwayar alkama ila an yakhruju minha man kana fi kalbihi waznu dharratin min khairin ila adna min mithqali dharratin haka sai a fidda kuma wanda yake a zuciyarsa akwai kaman kwayan zarra na imani idan aka fidda su sai a zo a duba wanda akwai imanin bai kai kwayan zarran ma ba sai an fidda su gaba daya ila an yaqula shufa'a har masu ceton masu rika cewa rabbana lam nadhar fiha khairan wa lam yakhlud fin nari ahadun mimman mata ala tauhid ya Allah babu wanda muka bari a ciki wanda yake akwai dan alkhairi na imani a zuciyarsa. walam yakhlud fi nari ahadun mimman mata ala tauhidi shi yasa ake cewa babu wani wanda zai dawwama a cikin wuta matakan ya mutu akwai tauhidi a zuciyarsa ba shirka walau amila ayya amalin ko da wani irin aiki ya aikata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah da man akana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen maganarsa la ilaha illallah ne zai shiga aljanna shi yasa waɗansu malamai suke cewa Allah zai shigar da shi aljanna bisa irin ayyukan da ya aikata bi ma'ana ko da ya je wuta da ƙarshe dai zai koma aljanna din walau amila ayya amal shi yasa wani sahabi ya tambaya ya rasulullah zai shiga aljanna walau zana wa saraka ko da yayi sata yayi zina ce eh ko da yayi sata yayi zina ko da yayi sata yayi zina bi ma'ana daga ƙarshe dai in an fidda mutum daga wutan ya je aljanna a ya shiga aljanna walakin kullu man kana minhum a'zama imanan wa akhaffa dhanban duk wanda ya kasance yana da girman imani yafi girman imani da karancin zunubai zunubi to kana azabuhu kana akhaffa azaban finnari koda an je azaban ma a cikin jahannama idan aka sa su ana rankin din su ne wanda alherin shi yafi yawa zunubinsa ya fi kaɗan azaban shi daban ne wanda alherin shi ya yi ƙaranci zunubinsa ya fi yawa azaban shi daban ne haka haka haka haka wa aqallu muksan kuma shi zai zama cikin yan karanci wanda suke karancin zama a cikin wutan ba sa dadewa wa asra akhruja sune masu gaggawa fita wanda zunu alhairin sa yana da yawa amma zunuban yan kadan ne da aka auna amma dai sun kai shi wuta to irin waɗannan sune masu fita da wuri wa kullu man kana a'zamu dhanban duk wanda zunubin shi shi yafi girma wa adhafu imanan imanin shi yafi rauni kana ba'da zalika to su dadewan shi sai yafi na farko haka za a yi rankin din su wal ahadisu kai hadisai dai fi hadal babi a wannan bangaren dai latusa suna nan da yawa ba su kididdiguwa kasiratun masu yawa ne wa ila zalika ashara annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi zuwa ga wannan ne manzo Allah yayi nuni cewa man qala la ilaha illallah duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ko ya faɗe ta yayi imani da ita a nan duniya nafa'atu yawman wannan la ilaha illallah din akwai ranar da za ta amfane shi yawman min ad-dahri a wata rana mai zuwa yusibuhu qabla dhalika ma asabahu wanda azaba dai gwargwado yadda ta shafe shi ko da ya shiga wutan dai la ilaha illallah din daga ƙarshe dai zai fita albarkacinta wa hadha maqamun irin wannan bayanin dallat fihi afhamu wato fahim wato waɗansu mutane sun ɓata wajen fahimtar wannan bayani da ayoyin wa zallat fihi al-aqdam waɗansu ma kafansu ya zame daga barin gaskiya wa ikhtalafu fi ikhtilafan kathira mutane sun yi sabani mai yawa akai wannan suna ce ai in kace ce la ilaha illallah duk zunubin da kai kawai aljanna zaka kaga wannan mummunan fahimta ne shi yasa mutum ake ce in ka furta la ilaha illallah din once ko baka yi sallah ba baka yi zakka ba baka taba abin nan ba kuma ka mutu cikin zunubai imaninka da na annabi Muhammadu ɗaya ne ka duba imaninka na jibrilu ɗaya ne la ilaha illallah once in ka furta ta ko ba kai aiki ba ko ka saɓi Allah aljanna zaka kaga wani sun ɓace ta wajen fahimtar wannan to dan su kuma suka ce in dai ka ce la ilaha illallah din akwai ta a zuciyanka kuma kana aiki ko yi zunubai babu komai aljanna zaka to dan su kuma suka ce la ilaha illallah ko ka faɗe ta in kana zunuban wuta ne zaka dawwama a cikin ta koda da la ilaha illallah din mutum zai dawwama a wuta ba zai fita ba fahadallahu lazina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani a sunna kenan limakhtalafu fihi ga abinda aka samu saɓani akai kawarijawa kafirta mutane suke yi akan zunubi waɗansu kuma sai suka yi amfani da wannan din suka ce da mutu ya faɗe ta kai aljanna za shi su kuma ahlus sunna suka ce Allah zai auna aikinka kuma kana karkashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya fi in ya ga dama ya ce ka je al ka je wuta gwargwado sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi iznillah wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ubangi yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shine abin da ya saukaka a yau amin in Allah ya mu gobe za mu yi haddi